Soja da sunansa na gaskiya Abubakar an haife shi a ranar biyu ga watan Janairun shekara 1983 a Yamai. Ya shiga rukunin sa kai a shekara ta biyu shekarar da a lokacinta ya shiga kuraruje Nigerian domin ba da gudunmuwarsa da kuma zama mai amfani ga al'umma nan da nan ya gane yanayin. A cikin talabijin cikin shahin majalu ina ganin mutanen da biyo bayan wani bala'i ya abu suna kai ɗauki a hilin daga kuma can baya daya a cikin anguwanmu ina ganin 'yan sa kai da ke bin kofa-kofa don wayar da kai wannan ne ya karfafa mini karfin gwiwa abin da ke gamsar da ni ga wannan aiki gaskiya shine taimakawa ba tare da jiran samun wani haƙi ba wata gudunmuwarsa da ta bashi damar a yau ya rike makamai na coordinator matasa na Kurwaruj na da'irar mai ta biyar. Ayyuka da dama muke zartawa a wurare daban-daban. An samu cikin wani furoje da aka girka na ginin daloli to amma akwai wani furoje kuma na batun ruwa da tsafta a cikin wannan furojen mun ba da mu ga makarantun boko na firamare da ke shiya ta biyar a nan yame don a lokacin akwai wata matsalar kumbura da ake samu ga mutane bayan sun ci abinci to shi dan sa kai yana iya zama tsigiyar sa hulɗa tsakanin al'umma da croix rouge un cordon entre la communauté croix jajircewa sa da son aiki cikin shekaru shekaru 20 sun sa ya kasance ma'aikaci da ake girmamawa. Ga abokan aikinsa Bubakar an haife shi don zama mai aikin sa kai. Ga Amadu Tijani Adamu, kwadonatan sadarwa a Nigeria ne, wani ɗan sa kai ne da ya cancanta. Yana da cikakken niyya, yana son aikinsa, yana keɓe wani ɗan lokacinsa ga ayyukan kai agaji ba tare da jiran wani alhaki ba. Kumi matsin da ke ga aikin bayan dukkan wa'annan halayen nasa. Bubakar Isa da muke malakanin soja mashahurin ɗan sa kai Amadu Isa Bubakar magidanci ne kuma yana da ɗa guda yana da ƙwarewa sosai ta fuskar aikin sa kai bai da yake amfani da ita a yaushe domin al'umma tare da matasa da ke son shiga aikin sa kai.